ta ci gaba وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين to khabara fi tafsil al-qissa ya fara kan fadi wato abin ga bayanin ta daki daki fa qala wa arsalna Musa ila fir'auna mun ka aiki Musa zuwa ga fir'auna fa zahaba ilayhi ya tahi zuwa gare shi wa qala yace Eh, wa Musa wa sannan Musa ya ce ya fir'aunu inni rasulu rabbil alamin ni ubangijin eh, inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai kun ga wato annabawa ba su lallashi ya faɗe shi ya fir'aunu kawai bai ce ran kashe dade ba ko abin nan eh, ni manzo ne daga ubangijin talikai domin eka. fakat zaba fir'aun sai fir'aun ya kare ta ce a'a ƙarya kake yi da annahu kana yaqulu ana rabbukum al'ala domin shi yana tani ne ubangiji na mamaki daukaka to ashe kenan shi ya kamata ya zama rabbul alamin ga shi an ce wani rabbul alamin ya aiko ya aiko wani kun gane to haqiqun ci gaba haqiqun ala Allah kula حبيب علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئت ضعي to hakikon alayya wato wajibi ne a kaina wato wajibi ne a kaina Allah a kula ala Allah kada in faɗa ah, kada in faɗi komi in jingina ga Allah sai abin da gaskiya qarji kun bi bayyanatin min rabbikum kuma na zo muku da hujja daga wajen ubangijin wanda yake za ta nuna ni manzon Allah ne fa arsil ma iya bani isra'ila ka sake bani isra'ila zuwa sham ah, abin tare da ni wa kana yasa ya bautar da su Ah, kun gani wato abu guda an ka nema gare shi abu mai sauki ka saki bani isra'ila su fita daga cikin masar da ni mu yi ta tahiyar da ya yi haka nan shi kenan eh, eh? lokacin mala abin ya yi komi tsanani eh wato sun dauke su ne mafi musu aiki su ne bayan su sake su lokacin ya yi tsanani eh wato ya ce ka sake su su hita da an tsaya nan ya ce ko tafi da an gama to sai ya ki wa kala kana in sannan babu wata ibada wa qala fir'aunu amma amin ya taho da imani tunda ya ce min rabbil alamin ashe kenan akwai wani rabbul alamin amma abinda an kaso in ya yarda ya saki bani isra'ila su fita shikenan eh wannan abin nan ba eh, qala eh, qala fir'aunu lahu wato Fir'aunu ya ce masa in kunta jita bi ayatin fatiha in ka zan ka zo da aya ala da awa ka bisa ga da'awar da kai wato da kace ka taho da aya in har ka taho da ita to ka zo da ita fati bi ka zo da ita in kunta min sadiqin in ka zan cikin masu gaskiya fi gare ta kun gani fir'auna yana da hankali ya ce in kana da aya kawo mu gani bai ce ba muso ba فألقي عصاه فإذا هي ثعبان a sahu sai Musa ya jefa sandarsa ya yi jiwa da sandarsa gaba ga Fir'auna fa idza su bano sai ga ta babban maciji wato kwamarci mubin wanda abayyana ne hayyatun azima maciji wata bai girma ya tashi ya bude baki wana na a yada hu to kuma wato aya bata nuna maciji ya ta sama fir'auna da ci ba sai dai ya zama maciji ya bude baki kuma daga nan wani za a yi da ya shizge hannunsa daga cikin aljihu fa idza hiya bayda sai ga hannu ya koma fara za ta mai haske kamar tocilan lin nadirin ga masu libi. khilafu makana alaita saba mai da take min al'adamati na garfata summa in summa in azalu an Musa ya na fi ma una biyu wato da sun kaga waɗannan ayoyi biyu ga sanda ta koma maciji kuma ga in ya fidda ya fidda hannu ya ya zan kamar toci lamfa yana fidda to sai fir'aun ya ja mutanensa suka koma mu tai mu shawara mi za mu yi to kun wannan faifai ke da kawai guda ya kare ga faifai na biyu to ci gaba halal mala'u min قوم فرعون إن هذا لساحر عليم bar Musa sun koma daban suna shawara alal mala'u sai masu shawara suka ce manyan mutane min kawai fir'auna daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hadha la sahirun ali wannan fa mai sihiri ne wanda ya san sihiri fa'iqun fi ilmi sihiri ya tsere ma kowa ga ilmin sihiri wa fi shu'ara hu min qawli fir'auna ga kuma abin cikin suratul shu'ara shi shi fir'auna ya faɗi wannan magana ka annahum qalu huma kuma sun faɗa mu a tare da shi ala sabilin tashawur to suna shawara shi ya ce mai mai sihiri ne wanda ya sihiri su ma sun faɗa eh, yuridu an yukhrijakum yuridu an yukhrijakum min ardikum فماذا تأمرون to sai fir'auna ya ce yuridu an jakum min ardikum yana son ya fitar da ku daga kasar ku kun ga fara da siyasa eh, yana son ya fitar da ku daga kasar ku fa ma za ta amurta bi kun ka mi kun ka ba da shawara mi kun ka ba da shawara ai da shi qalu qalu mhm, arji wa ahahu qalu arjih wa akahu sai suka ce ka jinkirtar da shi ka tsare shi wa akahu da shi da dan uwansa ka jinkirtar da al'amarin su wa arsil fil madaina hashirin ka aika masu tara mutane cikin garuruwa ta a tattaro duk waɗanda masu waɗanda sun ka iya sihiri ya tuka ya tuka bi kulli sahirin alim ya tuka bi kulli sahirin alim su masu yeku wannan manzannin nan za su taho da mai kowane mai sihiri wanda ya san sihiri kamar wanda yake Musa iya sihiri wato ya bulu Musa fi ilmi sihiri wato wannan shi a shawarar da an kai eh to a ci gaba wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran كنا نحن الغالبين فاي na biyu kenan ya kare ga faifai na uku wala na كيف ارسل فرعون من fir'auna الصحراء yashuru sahara bai ambaci yadda ya aika ba takardu ya basu yaya an كاي shi dai gashi sun tafi bil madain cikin garuruwa wa kafa itama bin kuma yadda sun ka tafi sun ka dora haduwa da masu sihiri ba mu sani ba hatta ja ubin ga su dai an zo da su fa nahanu amama mahadarin jadidin gamuwa ta fayfay sabo wato abin na an kawo masu sihiri ga buga fir'auna mahadarar saharati wa fir'auna shi masu sihirin sun taru tare da fir'auna wa ma bainal janibaini min muhawa min muhawiril uqadi wato sannan suna shawara wato abin na ijarar da za a kulla ni za a ba mu in mun yi waja ga fayafa waje kudi ba kenan waja asaratu fir'auna masu sihiri sun ka zo mu fir'auna qalu suka ce a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu kun ga wato akadi kenan a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu in kuna na hannu galibi in kuma zan mu ne masu dinjaya mi za a bamu domin kada mu yi aikin banza wa hunda min al-muqarrabin dama mai sihiri ya yi kowa wayo domin dama ba gaskiya yake yi ba wayo ne yake yana amshi kayan mutane hmm. qala am yi kuɗa da mana wa na lamin al-muqarrabin wato ku kuna cikin waɗanda abuwa kusanta gare ni wato zan hidda wazirai na ku ne ministoci kwakwuna in ta til muhawara nan wata kenan magana ta bai na sa saharatu tofi fir'auna wato in an dai kullun ja to za ku da ministoci kuwa kusa to mu ci gaba وإنا أن ma ma الملقين توما منا ga wani kuma faifai sabo wato as-saharatu iltaqaw a Musa su sun hito sun haɗu tare da Musa amma majami'in amma majami'a amati gaba ga mutane an tara mutane wato ga mutane ga fir'auna ga ga masu sihiri ga Musa lil mu'aralati wato don ayi jayayya ga wanda karhin sihiri wal musabaqati da tsira wa kaddama sai sai su masu sihiri sun fara hitowa me sun kace kalu suka ce mu Musa ya Musa in ma an turkewa in ma an nakuna da ne ko dai ka fara jefawa ko ko mu zan mu ne masu masu jefawa mu jefa abin da aka gare mu قال قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى سي موسى يتي ألقوا ku dai ku jefa ba ta wa amrun lil izin wato ya ya musu izini kenan bi taqdimi lil qa'im domin umarni ga wanda a daidai da kai ba a ce mai umarni sai dai ya musu izini kenan musawati tawassulan bihi ila idhal haqqi kuma ya gabatar da su domin sai ka gabatar da ƙarya sannan gaskiya ta ta ture ta sannan za a gane domin in ya hu arzakuwa da nashi suka tawo da nasu mai ban tsoro yana yiwa ya rufe to sai ya gabatar da su falan ma alƙaw lokacin da sun ka jefa sanduna abin nan eh, eh, hibal yaggonsu wa isiyan domin wato yaggwai ne suka shahe su da makure eh, wato zaiba hakanan wannan sanduna su kuma an ka hukuje su an ka cika su da zaiba in an jefa ta motsa cikin rana wato in ta ji rana sai ta motsa sai aga kamar maciji na walwalwal to lokacin da sun ka jefa waɗannan yaggwai saharu a ina na sun ka sirce idanun mutane ai ha an haqiqata idraki sun ka karkatar da idanun mutane daga abin da suke gani suka kaman mace zai ne wastarhabu sun ka tsoratar da mutane kenan wani lokacin jehawa da kide-kide da abin nan kuwa don abin nan kaman bai sihiri kun san kokari ke ya ba mutane tsoro hawafu sun ka tsoratar da mutane kai su hayyalu hayyati inda sun ka sifanta musu macizai tas'a suna tafiya wa yumkinu an yafhama anna hunaka watan eh, eh, mur'ija kuma ana iya fahimta cewa akwai sautuka an shirya da kide-kide da abin nan sautuka katsam eh, ko inda kowa zai ji tsoro hmm. wa awu da shatta sannan da kayayyakin dai abin nan kayayyakin tsafi na dabo abin nan daban-daban waja'u bi sihrin azim sun ka tawo da sihiri babba ku riba qur'ani yace sihiri babba wato fi ayyun nas ga idanun mutane wa in kana fi nafsi hakiran ko da yake wato hakikanin shi walakantacce ne don ba gaskiya bane wa zalika annahum talabu hibalan yadda sun kai sai sun ka nemi yagwai tiwala masu tsawo wa akhsha sannan da itace wato abin sanduna suka shahe su taluha sun ka shahe su bi biki da wannan eh, zaiba Waje Alu dakhil tilkal isi bakan cikin abin nan sanduna aka sanya wannan zaiba aidan kuma falamma athara fiha haru shams lokacin da zafin rana yayi ya shiga cikin su yayi yayi tasiri cikin su ta harraka sai sun ka motsa wal tawabadu ha balin sashi ya motsa ya fada akan sashi hatta ta khayyala lin nasi annaha hayyatun har ya bayyana ga mutane kamar dai mace zai ne kuma sannan ga saututtuka an na tsoratarwa mun gane ko to wannan ya nuna kamar yadda yake ga wata sura an nuna Musa shi kansa ya ji tsoro wa auja safi nafsi khifata Musa shi ma ya ji tsoro eh, to amma ga abin da Allah ya ce masa <coughs> wa wahaina wa auhayna ila muzi an alqi afak fa idha yatalaqqabu ma yafikun wa ila Musa anan wato yana tsaye an kai an kai wahayi zuwa ga Musa Allah ya yi wahayi zuwa ga Musa an alika saka abinda da wahayin jefa sandar kadai fa idha hiya sai ga sandar bayan ya jefa ta talqafu ma ya fi kun tana tana har hadewar abinda suke ƙarya da shi sai tana kama sandunan nan tana hadewa guda guda ana kallo to ci gaba hmm. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق غسكي تبين تتبتا وتبت وظهر غسكي تبين وبطل ما كانوا يعملون دو abin da suka dan suna aikata na siriya bace ina yagwai duk an canye ina abin ina sanduna duk an canye ina an kai da su fa gulibu hunalika fa gulibu hunalika فانقلبوا فاعلين wato tun da an ka canye kun kowa sai ya tsaye a rasa abin da za a ce ba busa busa aka rinjaye su fir'auna da mutanensa kowa ya shiru hunalika a can kowa ya tsaye wan kalabu gina sun ka juya suna kaskasattu kowa ya juya wato bai san abin da zai yi ba ya wulakanci ya zo gare su saru dalili na kaskasattu to ci gaba wa ulqiyat to amfanin ilimi wato mai ilmi kullum ba ya ɗaya da jahili saboda ka su da yake masu sihiri ne sun san wannan ya fi ƙarhin su kun nan da nan sai sun kai imani wa ulqiya sarf ne an ka jefa abin an ka jefar da masu sihiri suna masu sujuda sai suka wadi suna sujuda sun ce mun tuba qalu eh. qalu amanna bi to da kuma wato sujuda nan da sun ka da suka faɗi suna yi ba ba cikin hankalin sun kai don ce an kai an ka jefar da su wato ba sun san sun ka faɗi ba hmm. to qalu amanna bi rabbil alamin ka ce mun yi imani da ubangijin talikai mun yarda wanda Musa ke cewa a bi. Eh, fir'auna na zaton shi suka ce a'a rabbi Musa rabin Musa wa Harun ubangijin Musa da Harun li ilmihim bi anna ma shahaduhu min al-asa don sun sani cewa abinda sun ka gani ga sandan nan la ya ta'atta an yakuna bi sihir bai yuwa to qala fir'aun kun ga wato ilmi yana da amfani ko na sharri ne yana sa mutum hankali qala fir'aun qala fir'aun بلا أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون to da ya ga wato masu sihiri sun yi imani kun ga mutane za su bi su kenan ko mm. to fir'auna don ya hana mu mutane ya fada su da fada wato kuma faɗa na iya siyasa ka ya karkatar da mabiya kala fir'aun sai fir'aun ya ce amantum bihi qabla an adha lakum kun yi imani da shi tun eh, abin nan saboda shi gabanin yi muku izini wato kenan wai sai ya izini sannan za a yi imani ne <laughs> eh, tun ba yi muku izinin ku yi imani da shi ku yi imani da shi inna hadha la makarun makartumu lalle wannan wani makirci ne kun ka kulla shi litakharju na ala don ku hidda mutanen gari daga gari wato da kai da ku abin da kun yi taron masu sirri ne suka taho wato don su hidda mutanen gari daga gari su rike wato kenan za ku kore masu iko eh wata alamu na siyasa eh fa wata alamu za ku sani zan za ku san abin da kun kai zan yi muku azaba mai tsanani wace irin azaba la uqati'anna aydiyakum wa خلافهم ثم لأصلبنكم أجمعين to ya ba da tsoro don mutane su ji tsoro ya ɗauke su daga sanda da maganar abin da ya gabata ya ce lauƙar an lalle ina kakka tsewar hannayenku arjulakun da hunku, min khilafin ko wani in yanke hannun shi na dama da kafar shi ta hagu ai kulli kullu wahidin al-yumna wa wato hannun dama da kawar hagu haka zan yi yanka ku sun mala ba na kun ajma'in ba haka nan kuma zan kekkere ku ga hanya kowa ya gan ku ajma'in gaba ɗai ƙala hadal kalama ya faɗi wannan magana ta hawifan sahara don ya tsoratar da masu sihirin wani kan shafa uqul amma kuma ya juyar da hankulan mutane su bar tunanin abin da ya auku na Musa wa yunsihi ma ashabahu ya mantar da mutane abin da ya ya same shi mil hazimata na karewar yakinsa wai ji Allah amra makidatan mudabbara ya mai da al'amarin kamar wani makirci ne wanda yake tsakanin Musa da waɗanda masu sihiri sun ka shirya baina Musa wa Sahara kun ga wato alhali Musa bai taba ganin masu sihirin ba amma ya kokari ya ce shiri ne sun kai wa yarudda bidhalika ma fatahu min thiqatil amma kuma da wannan zai mai da abin da ya kuce masa na wato amincewa mutane da mutane a sun amince masa kun ga yanzu kenan da an karin jaye shi mutane za su fara tunani to don ya maida wannan kuma wa amma saharatu fa innahum nafa'ahum ilmun su masu sihiri ilmin su ya amfane su fa ma khafu ji tsoron shi ba iz da khalal iman fi domin imani ya riga ya riga shiga cikin zuciya bai fita sai dai ka kashe mutum wala yarji'una ila al-bali ba shi wasu koma zuwa ga ƙarya saboda haka wato basu damu ba ga abin da sun kace kanu. قالوا إنا إلى sai suka ce cikin cikin natsuwar hankali inna ila rabbina munqalibun mu masu juyawa ne zuwa ga Ubangijin mu. wato saboda ko ka kashe mu kashe wannan ba kai komai ba ka taimake mu ma shahada ci wa ma bi بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلما wa ma taqiu na kuma ba za ka yi muna wata azaba ba wato ba wani laifi mun kai wanda za a ce an yi muna an yi muna wannan azaba saboda ita ba face illa an amana bi ayati rabbina face mun imani da ayoyin ubangiji in muna da wani laifi ba kai mun kawa ba don dai mun imani da ayoyin ubangiji mu shi Allah ya mu lamma ja'ana lokacin da ayoyin sun ka zo muna sun maraja'u ila Allah bi du'a bayan haka nan suka hitab ganar fir'auna sun ka komo suna addu'a gaba gare shi liyinahu ala ta'ammuli adha fir'aun ya Allah ka taimake mu ga daukar wahalar shi fa qalu suka ce rabbana abrikalina sauran ya ubangije ka zuba muna hankuri inda ta ma tawa'adahu bina lokacin da zai aikata abin da yace zai yi muna na tsahan hannayen mu kuma da kere mu li Allah narja ku fara don kada mu koma kafirai Allah ka ba mu hankuri wa tawaffana muslimina ka karfiran mu muna musulmi هذا kenan da wannan magana faifai ya kare. na na tsira to um, wala nadari ba mu sani ba hal fa ala fir'aun bi saharati wa adahum bi shin ya ya halaka su yayi musu abin da yace abin da yake ce su da shi yayi aw lam yaf'al ko bai aikata ba aya bata bayyana ba wa zahiru annahu lam yaf'al abinda az-zahiri irin wannan shi ma ji tsoro ba zai iya ba kun gane ko walam ya kadir bai samu ikon yin haka nan ba li qauli ta'ala an tuma wa mani tabakum al-galibun domin Musa an ce ma Musa da shi da Fir'auna da shi da waɗanda biyu su ne masu lintaya ashe kenan wannan abin ban tsoro da ya same ko da yake ya samu ƙarin halin dai abin nan magana don ya nuna wata shi mai basira ne kwarai amma duk da haka bai da ƙarin halin cewa a kashe su kun gane ko to mu faifai dai ya rufe kenan to ci gaba wa qala al-mala'u min قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون to da faifan wancan eh, tsere ta ƙare ina musa ya tafi ya dai koma daban yanzu kuma fir'auna ya koma yana shawara da mutanensa yaya za a yi kuma wa qalal mala'u mashawarta suka ce min kawai fir'auna wato mashawartan fir'auna daga cikin mutanen suka ce suka ce masa zai musa wa qaumahu li yusdu fil ardi za ka bar musa da shi da mutanen su don su yi banna cikin kasa domin sun faɗa mutane cewa akwai wani Allah daban wanda akwai wani ubangiji daban kamar sun yi banna kenan sun dauke mutane daga fir'auna wato shi abanna su kenan wato za ka bar Musa da shi da mutanensa don su yi banna cikin ƙasa bid du'a ila mukhalafatika da na ciya su yi kira zuwa ga saba ma wa raka wa ala ya baraka da shi da kai da abin nan gumakanka don da ya aza gumaka su ake gaisuwa sannan su kuma gumaka su gaishe shi wa kana sana'a lahum asnama ya aikata musu gumaka sigaran kanana ya abuduna su su bauta mu gumakan wa qala ana rabbukum a'la sannan yace ni ne ubangijin ku wanda yake daukaka wa ha kuma ni ne ubangijin gumakan wala za qala rabbukum a'la qala wato bayan da sun ka tambaye sun ka ce za ka bar Musa da shi da mutanensa su yi banna cikin ƙasa su barka da kai da mutanenka qala sanuqattilu abna'ahum ai za mu karkashe 'ya'yansu duk 'ya'yan da sun ka yafa in sun haihi maza za mu kakkashe su wa ni nisa'uhum sannan mu rayar da su in sun haihi ƴaƴa mata mun samu bayi abin mu kulle su ka fi ilina bihim min kabla kamar yadda mun ka aikata da su za mu ci gaba da kakkashe su maza sannan mata mu bautar da su wa inna faqam qahirun kuma mu masu rinjaya ne masu rinjaya ne saboda su har abada ba za su rinjaya ba wasuna Fa hadha ahlul mahadar wata wannan shine shawarar da an kai to ci gaba wata shawara munzil qaumi ista'inu billahi wasbiru inna al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi aqibatu للمتقين muttaqin to kun gani kenan Musa zai tafi ya sami mutanensa summa yabdu sannan abinda zai bayyana ga karatun da attafe anna fir'auna wa qaumuhu fa'alu ma tawa'adu alaihi bani isra'ila sun shiga inda duk wata mace daga cikin bani isra'ila ta haifi da namiji sai a yanka ba a kashe su wa shaka banu isra'ila zalika li musa wannan bani isra'ila sun taru sun kawo ƙara ga musa ga musibar da ta same su wa huwa hadal mahdhur wannan shine wannan faifai da attafi qala musa liqaumi musa ya ce ma mutanen su lokacin da kenan sun aiko masa delegation na musiba ta yi musu yawa istainu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi hankuri kamar yadda ake daure yan izara ku yi hankuri <laughs> ku yi hankuri ala azahum bisa ga cutar su innal ardi lillahi wato ƙasa ta Allah ce yurisu man shau yana gadar da ita ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa wala aqibatul muttaqin sannan aqiba wadda ake gode ma ta masu tsoron Allah ce matukar dai ka tsoron Allah to dauki wahala Allah zai saukake to ci gaba qalu qalu min min qabl an tadiyana wa min بعد ما جئتنا قال عزي ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون to da Musa ya yi yawa mutanensa gargaɗe ce ku yi hankuri sai ga wasu masu abin nan masu rauni rauni ƙalu sai suka ce wato suka ce ma Musa ai na min kabla an tatiyana an cuce mu gabanin ka zo muna wa min ba'di ma jitina haka nan bayan ka zo muna kuma an cuce mu sannan ka ce mu yi hankuri wa har yau shi hankurin kada hmm? sara ku an wurka da kun ku dai hankuri ana tsammanin ubangijin ku ya halakar da makiyin ku ta khalifa kun fil sannan ya ma ku abin nan kasa ku zan khalifai ya ba ku mulkin kasa fayan zurka wata amalu sannan ya diba yaya za ku aikata ku kuma za ku aikata abin kwarai ko ko za ku yi kamar yadda sun ka yi ai yabtalikum Allah Allah zai jarrabe ku da ni'ima wato ki ba ku kasa fa ya gani atashkuruna ha bil islahi atashkuruna ha bil islah za ku gode ma abin nan ni'iman nan da kyautatawa aw takafuruna ha bil hasad ko ko za ku mutunce ma ni'iman nan da banna cikin kasa kun gane ko to ci gaba wala ba da halna adabir na ba na kusin mina sama rati da to bayan da ya ba su hankuri sun hankurta amma daga abinda da aka nan a nuna wata lokacin da suke zaune wajen shekara arba'in an kai wata kullun a jarrabi mutanen fir'auna da wannan musiba kamar su imani su roƙi musa ya yi addu'a kamar yadda za a ambata kun gane ko shi ya ce wabada eh, ku musa wa ƙaunin wani magana kuma ta komo musa da shi da mutanensa wai zukuru fir'auna wa alahu da kuma ya ambaci fir'auna da mutanensa kaifa ya ku zukumun da allah zai kama su bi aƙibatun zulmi saboda ta zalunci wadda guyan da ƙetare haddi wa yahqiqu iddata Musa liqaumi bayan kana ya tabbatar da alkawalin Musa ga mutanansa wa raja'u da fatar da yayi wa yusaddiqu an-nadhira alladhi eh, yudhallilu eh, jawwa sura sannan bayan haka ne gaskatar da mai gargadi wanda yake dama sura abinda take karantarwa wato gargadi da masu kiyawa wato faɗan ƙarya da gaskiya wata saƙul ta kullu hali tasdiki bayan haka nan ƙissa za ta zo har ƙarshe kenan don gaskata Musa kuma da wahalolin da yake samu game da mutanensa fa qala ta'ala Allah ya ce wala kad akhalna ala fir'auna bisini wato mun kama mutanen fir'auna da tsananin shekaru wato shekaru na fadi wa naqasim min samarati da ragewa ga 'ya'yan itace ya zakaru ko za su wa'azu wato wannan shine musiba ta farko dan da an kai musu an kana musu ruwan sama saboda haka abinci bai isa ba to ci gaba فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تخذهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه على إن إنما ضائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون to fa idza ja'alhum alhasanatu in wani abu mai kyawo ya zo musu cikin wannan lokaci sun ka samu wani yan wadata ko an kai ruwan sama qalu lana hadi mu adda waɗannan ruwa wannan don albarkacin mu ne an kai waɗannan ruwa ai nastahiqu muna cancanta ai muna walam yashkuru alaiha amma ba za su gode ba su ci gaba wa yanta sai musa ya tun wata musiba kuma ta zan same su in ka dauke ruwan ko wata ciwo ya zo ya tsaya rubi musa ta musa ka mu da wannan ciwo da shi da mutanen wa man ma'ahu da wanda a tare da shi min almu'minina kun fahimta ko ala ku saurara ya jama'a inna ma ta'iruhum inda Allah shi umcin su daga Allah yake shi ya aiko musu da shi walakin aktharum la alamun amma mahiyan su ba su gane ba sai ya ce wata don mun bar gota mu kuma ka abin da Musa na wa'azi don haka wannan musiba take kawo ba wato suna so a fada su kenan a yi ta duka eh ko shi yasa nake son wajen roƙon ruwa musulmi da kafin su eh, to wato um, ga roƙon ruwa ana son musulmi da kafirai su yi tare amma yanzu nan Ah, ana nuna ana nuna yadda ake kama mutane kaɗan kaɗan Allah bai kama su gaba ɗaya ka gane ah, kuma ah, tun da ba kama su gaba ɗaya ba ana yi ana ɗaukewa galibi wanda Allah bai masa imani ba bai wa kuwa sai ya mai da shi umcin nan ga barin bauta ma kuma ko barin al'adunsa mu yawo wannan wajen roƙon ruwa shi kuma hukuncinsa da ba abin nan fitar musulmi da kafirai don kada a bar kafirai su yi tara na ayyuwa wannan ya zafi tuna ga musulmi ko masu launin imani ko ko gare su to kuma inda duk an kai musiba sun ka roƙi Musa ya addu'a ya addu'a sai Allah ya kuranye kuma sai su mai su juye su ce sihiri ne wa qalu suka ce mahma ta ji nabi ne ayatin duk abin da ka zo muna na wata aya ne tsara na biya don ka sihirce mu da ita ba ma nan laka bi mu zama masu imani ba duk abin da ka taho muna da shi na wahala na ne ne sihiri ne ka kawo muna don ka wahala to ba za mu yi imani ba wa huwa al wato wannan ya zo tsaurin kai allazi la tarudu bayyana wanda yake ta abin nan wani hujja ba ta amfani gare shi wala yulayyinuhu iqna'un ko aka mai hujja mai wadatarwa ba za ta sa ya taushi ba wa ulinul israr ala takdhib wa kana ya bayyana da zai doge karyatawa wala yafa'u ma hu dalilun wani dalili bai amfani wa inda idan atahumul azab wal bala bayan haka nan musiba za ta zo musu kun gane ko don sai an yi ta lallashi ana ta hujjoji to ci gaba shine عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما ba an ce ko da yaushe musiba ta zo sai su jingina ta ga Musa ba in ta wuce su komo to ga ayoyin an ambace su cikin wajen shekara 40 sun ka ambata an ka zo fa arsalna alaihim tufan mun ka ayaki mun ka saki wato ruwa akan su wato aka sako musu ruwa gaba ɗaya duk ya cika abin nan garin su wa wasala ila eh, ila khuluqil jalisin sabata ayyami wato ruwa in kana zaune cikin gida wato har ga har ga makoshi duk gidaje sun cika da ruwa bakwai guda sannan su taiga musa ka yi muna addu'a kuranye wannan musiba yan kuranye su ce shi ya kawo da shi umcin <laughs> wani jarada bayan haka nan kuma fara ta zo ta canye duk shuka su kuma suka ta suka roƙa ya yi roƙo an ka ɗebe fara ya ce shi ya kawo ta wal kummala sannan kuma da kwarkwata su su abin da mai canye itace mm, susuwa gumda aw nau'in min al-qurad ko kuma wani nau'i na kaska eh fatatta bi umma taraka hul jiratan abin abin eh to menene wai ci gumda an ce sakutanci ne baka san gumda ba menene gumda wannan ba mai shiga cikin itace tana canyewa eh bayan haka nan wato duk wanda ya abin nan ko rufa kai ko menene duk sai su fadi domin wato wannan su sura ta yi bayan haka na roƙi Musa kuma a abin nan yi addu'a Allah ya izar da shi sai ya ce kuma shi ya kawo da shi kunci wal da fadi a sannan ka aiko musu da kwaduna kwamal abu ta wa ta'am ko ina fadi shi kuma abin da suka roƙi Musa aka ture su wadda bayan haka nan jini fi miyayin jini wato abin nan ruwan sha duk sun ka koma jini ayatun mufassalatin ayoyi dai ba daban-daban ba an ce in wannan ya taho wannan ya taho ba ba lokaci guda suke zakkuwa ba in ya taho su roka Musa yayi addu'a a ɗebe sai su komo su ce kuma sihiri ne duk yadda kai dai ba mu imani sihiri ne kai mu fasta kabaru sun kai girman kai alal iman daga bari imani bi hada ayoyin nan ba su imani da su ba wa kanu qauman mujrimin dama sun zama mutane masu laifi domin wanda duk an ka nuna ma gaskiya ya san gaskiya ce ya ƙi yarda da ita to Allah zai shafi hasken zuciyar shi ƙi imani har abada Allah tsare to ci gaba ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني wato lokacin da waɗancan ayoyi ke zo musu waɗancan musulmi lokacin da suke zo musu to ga abin da ke gudana tsakaninsu da musa wato su roka a yi musu addu'a wadda ma wuka alaihi mawar lokacin da azabar ta auku gare su lokacin da ruwa ya zo ko lokacin da kwaɗi sun ka zo ko wani abin na in ya zo ƙalu ya musa da ulna rabaka ya musa ka roƙa mana ubangijinka bima a hida inda ka don alkawalin da ya yi ma na cewa in ka yi addu'a zai karɓa kuma zai yi azaba da in ka shafta annar rijis lalle in ka yi muna azaban nan kwaɗin na sun ka tafi ko ruwan na sun ka tafi da numinan na laka za mu yi imani saboda kai

eh babu wani aiki ta kun ba wata sallah ba wani azumi falan ma kashafna falan ma kashafna anhum ar ila ajalin hum balighuhu idza hum yanqudun wato kullun wato imani shi adda wuya domin shi zai juyar da mutane su bar al'adu sai ka sa mutum ya yarda abin da za ka faɗa gaskiya ne sannan zai saurare ka ya bar al'adun shi wannan shi fi komi wuya kun gane ko to saboda kafa shi shi adda wuya wanda ba ka na anan gurji zawa to lokacin da sun kai addu'a Allah ya ce lokacin da muka kuranye musu azaba da addu'an Musa ila ajalin hum baligu zuwa ga wani lokaci da za su kai gare shi idan hum yankun sai ga suna walwalewa wato kullum suka azaba ta zu. su roƙi Musa Musa ya yi addu'a mu ya musu azaba sai su warware kuma ba da sun ce za su saki bani Isra'ila ba sai su warware magana ayyan quluna adan su warware alkawalin su wai sirrun su doge alkawalin bisa kahircin su wa huwa muwazza'un ala alal khamsi wata wannan magana duka an za a watsa ta ga waɗancan masaloli biyar na arsalna alaihi tufana wal jarada wal kumal wal fadiya wad dama kun gane ko eh, yaltaji'una ila Musa su koma ga Musa su nemi addu'a wa yatlubuna min usul nemi addu'a wa yas'aluna su ke shi an yatluba lahum kashfa ma naslabin wato ya kuranye ya roƙan musu kuranyewar abin da ya sauka gare su wai wa idu na su mai alkawari bil imani bihi wa irsal bani isra'ila ma za su sake shi za su saki bani isra'ila su tayin sun ka ga dama shine alkawarin da suke yi wa yad'u la shi kuma shi roƙi Allah kashi ba anhu kuma shi eh, ya kuranye musu ya kuranye ko yastamiruna al-imani mudda su yi dan imani dan lokaci kaɗan, su mai su adam sannan su walwala ce kai wannan sihiri ne abin nan shugumci ne na Musa kawai ya kawo mu da ba mu yarda wa qaulun hum balighu ay balighu nihayatul ajal kullun dan lokacin da kamin su walwale wato shine suke abin nan wa faragu qari wa aja'u an nukusa sannan sai su zo ga walwale wa alkawali aqaba inqida ala ajalil al mazkur ko aqiba inqida al ajal mazkur ko da yace wato za su walwale bayan karewa ajalin da sun ka dan dauka wato sai sun yi kamar za su yi imani a dan su ga shiru na sai su walwale kuma dan faja'u ne ko faja'u faja'u mm, ko faja'u faja'u an nukuta wato sai su aukar da mm, su aukar da abin nan walwale alkawali a ƙiban ƙida ila ajali bayan eh, karewa ajali almazkuran da an kambata kun gane ko wato duk ya koma ga waɗancan abubuwa ba gaba ɗaya ne ba amma an faɗe su sannan kuma an faɗi abubuwan da ke shiga tsakani to ci gaba hmm, fanta kamna min eh eh yi hakuri har mu kai ga wancan فانتقمنا منهم أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها to karshen al'amari fanta kabna sai mun kai musu azaba gaba ɗaya an ma na hamsa bayan nauka nan biyar ana yi ana abin nan cire musu gaba ɗaya da ƙi, sai aka yi musu azaba gaba ɗaya wa kana kullu wahidin minha yamkusu alaihim mudda kowane lokaci da azaba shi ruwa da daukan tufan da abin nan kwaduna da abin nan kowane dai in ya zauna sun ka roki Musa ya addu'a ya gushe sannan bayan haka nan dan lokaci kadan kuma sai su walwale to karshe dai mun kai musu azaba gaba dai, ko agar kana mun ka nutsar da su filiyan cikin teku bahadul milwa cikin abin nan eh, bilax eh, radisi kenan bi annahum kadzabu bi atina abin da ya samu kan nutsar da su gaba ɗaya domin sun ƙaryatar da ayoyin mu ko ƙaryata Musa game da ayoyin mu wa kanu wa hawa gafinin sun zan masu shagala da gare su wato sun sun da kai sun ki kula da su to wato kenan wannan shi a ƙarshe an kashe fir'auna eh, to sai mi kuma mm. to ashe wannan kisa ta nuna mana kenan wato tsayawa a muƙabila tsakanin kada yana da hankali ya imani shi kenan sai ya ci gaba da sarauta shi akrama kallah eh. farkon wannan kisa eh. ah, musa alayhi salam ya isa wajen fir'auna bai nuna cewa wani kai da ko abin nan ba hmm. ya isa gaba bakare shi barakna وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون to bayan halaka fir'auna sun ma ashar ila aljanib al-akhar yayi ishara zuwa ga gefe guda wa huwa ma inda ah, wa huwa inda ma amana al lokacin da masu rauni sun kai imani sune banu isra'ila sun yi imani yan sun bi musa ko ah, wa qabla an yaziku ah, aqabahum bil imani baka gabanin kuma su karkace su ma wato ya ba su saboda imanin da sun kai istikhlal sun kaza shugabannin kasa gashi wa warathana alqawman alladhina kanu yutallafuna masharik al-ardi magharibaha wato mutane muka gadar da mutane waɗanda ake gani masu rauni su ne bani isra'i an ka bautar da su ana kashe ƴaƴansu sai yau muka gadar da su cin ɗin ƙasa da yammacinta ti baraka na fiya wadda yake musa albarka ciki bil ma'i mun yi mata albarka da ruwa wa shijara da itace sifatun lil ardi wannan sifar ƙasa ne wa hiya sham domin kun san sham ita ta hada asiya da afirka ko ba haka ba wato gabacin ƙasa da yammacin ƙasa kenan an ka ba su ita wakila jami'u jihatul alkoko dukan jihohin ƙasa domin dawud alaihi salam salawatullahi wa salamuhu alaihi ma kana min bani isra'ila kun ga dawud ya mallaki duniya duka haka nan suleiman dawud da suleiman ya anna dawud da suleiman salawatullahi wa salamu alaihi ma kana min bani isra'il wa kan malaka al-ard wato Dawud da Suleiman sun mallaki kasa masharik al-ard wa magharibaha wata man kalimatu rabbikal husna sannan kalimar kawar da an mai kyawo ta cika na cewa duk wanda ya imani yana mai rauni za mu dauka kashi. ala bani isra'ila ta tabbata ga bani isra'ila bi ma saboda hankulin da sun kai ala aza a duniya bisa ga cutar makiyan wato kenan yau Allah ya dauka su wa na ma kana sunu fir'auna mun daraka ki abinda fir'auna ya zan yana yana aikatawa wa qaumuhu da shi da mutanensa min al-imarat na gidaje manya da suke yi wa ma kanu ya rishun da abinda sun kazan suna yi na abin nan na gadaje ko kuma sunan garin su arish babban garin fir'auna inda yake zaune don sannan babu kahira babu abin nan sunan garin arish yana nan cikin abin nan sinai bi kasar ra'i wa qura bi lamha wa ya'rushu ay yarfa'una min al-bunyan abinda sun kaza suna daukawa na gini wa hadha akhir qissati fir'auna wa qaumi wannan shine karshen kissa fir'auna da shi da mutanen sun halaka an gari kasa ga masu rauni wa qallaku halakan sun hadu da halaka su li adam ittifa'ihim lil munziri as-sadiqi don rashin bi ga mai gargadi mai gaskiya kun gane ko sun matamlil kissatu bayan haka nan kissa za ta ci gaba fi hilkatin jadida ga wani abin na kwaifai sabo Kissatu, bani isra'ila ba da tajawuz bahari wato bani isra'ila sun ka ketare teku bayan sun ketare teku wato yadda sun ka zauna tare da Musa ala tabi'atihimul muharrafa bisa ga dabi'a su karkatarta walam yatul bihim منذ an an an qadahum نبيهم wa za'imuhum musa الله الواحد alladhi ahlaka عدوهم fata kau Ga gashi sun hita yanzu suna sababbin musulmi a musulunci nan bai gogo cikin zukatansu ba akwai sauran abin nan sauran kahirci bai hita ba kun fahimta ko gashi Allah ya tsar da su da sunan Allah Musa ya tsar ya tsar da su da sunan Allah bayan haka nan kuma ya halaka makiyansu wata kawo absarun kenan farkon abin da idanun sun ka gani ala qaumi yakuna la asnamin law sai suka kawo su mutane na Hausawa al'ada su Ah, a ta gangindin ice a yanka ah, abin na ya eh, sarbo <laughs> bayan haka nan da musulunci ya taho sai sun kamar da wannan yanka ga yasin <laughs> kun gane ko eh, shi yanka shi ne haka bai so ga yasin ina qur'ani hadisi ko hadisi yace ayi wannan yanka ga yasin wato wancan ne aka dauko an ka samu wannan to ci gaba wa ja'alna bi bani إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجعلون to gashi nan wajawaza bani isra'ila al-bahra mun ka ketare eh, teku da eh, bani isra'ila mun ka sun ka ketare bayan a kashe fir'auna fa atawu ala qaumin ala asnami sun ka zo ga wasu mutane da ke eh, abin nan lazimta kun ga ibada ta musulunci babu babu lazimta ayi hmm. a kare a wace zuwa neman abinci amma a zauna ayi tayi wata waɗanda ga mutane waɗanda ke suna lazimta bisa ga gumakansu wata su ne abin nan kan'aniyun domin su a cikin abin nan su a cikin abin nan sham a wannan lokaci ƙalu ah, sai su bani isra'ila sun kace ya musa allana ila an kasan sanya muna abin ah, gunki wanda yake za mu bauta mai kama lahum kamar yadda waɗannan mutane suke da gumaka qala innakum qaumun tajhalun sai Musa yayi kushi yace ku mutane ne jahilai yaya abin nan Allah ya tsare da ku ya komi sannan za ku komo yanzu don kun ga waɗannan batatu suna yin abin nan ku ce ku kuma ku koma ga bata ai hay su qabaltu ni'matan eh, ni'matan alaikum bima bima qultumuhu ah, inda kun kai muqabaran ni'ima da yayi ko ni'matahu alaikum ni'matahu ne inda kun ka huskantar da ni'ima shi al'an eh, wato wanda ya alaikum ga gare ku ma kuntum da abin da kun ka ce na cewa kawo muku ka wato ku bar Allah kenan to eh, inna haula'i inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa babilun in na haula waɗannan waɗannan da kun ga suna lazimta suna tabauta ma gumaka mutabbar amakun fi wato abinda suke ciki halakakke ne ba na gaskiya ne wa batilun ma kanu amalu abinda sun kaza suna aikatawa batacce ne bai da kyau kada ku ce ai koyi da shi kun fahimta ko wato wannan ita ce iyakar magana da Musa yawa mutanen da sun karoki ayi musu gunki to ci gaba قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين to bayan ya yi musu hada sannan ya jawo su ga addini na ƙwarai don wato in kawo abin nan kullun in za in mutum na da mugunyar sanda kana son ka karbe ta to kada ka karbe ta ka bar shi zaune sai ka kawo masa ta ƙwarai don haka ya ce qala eh, a gairar lahi abikun ilahun wani Allah shi ne nake nema muku shi zan abin bautawa daidai ne in kawo muku wani Allah shi zan abin bautawa wa huwa kuma Allah alamin alhali ko ubangiji shine fifita ku bisa ga sauran talikai da imani ko zaji ko kin annabawa ai fi kuma ta mahitan zamani abin mahitan mutane cikin zamanin domin daga baya ba su ne mahitan zamani ba lokacin da sun kawalwale kun gane ko وإذ أجيناكم وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم تو يتي gaba da shiryar da su wadkuru kuma ku tuna idan najena kun lokacin da mun ka tsar da ku wato Allah ya tsar da ku abin nan saboda addu'ar da ni min ali fir'aun daga mutanen fir'auna ya sumu na kun suwal azabi alhali mutanen fir'auna suna kallafa muku mugunyar azaba suna karkashi ƴaƴanku yuqattiluna abnaku suna karkashi ƴaƴanku maza wa yastahilna sakun suna barin ƴaƴanku mata suna bautar da su a abin nan duk Allah ya tsar da ku ya fiddo ya fiddo ku daga gare su wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ga wannan suwa da aka yi muku ko kuma azaba da an kai musu bala'un akwai jarrabawa bala yana zama jarrabawa da ni'ima ko jarrabawa da musiba min rabbikum daga ubangijin ku azimin mai girma domin da an ka tsar da su ni'ima ne da an ka kashe fir'auna azaba ne wanda yake in kun diba ya kamata ku yi imani afala izuna ba za ku ba ku bani isra'ila watan huna ku hanu amma kultun ga abin da kun kace na nema abota ma a ba ku wani abin bautawa min qaulikum na ilahan ba ku tuba eh min qaulihim eh, an na ilahan to ci gaba wa wa'adna موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشرين فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون احلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. To ba ya hana su bauta ba abin nan ya ja hankalinsu ga imani. to kuma kamin abin nan lalle a basu wani abu da za su yi na ibada wanda zai tsare imani domin imani in bai da wani abu da ya dogara akan sa walwalewa shi yi to sai Allah ya ce masa wasu mai yabtadi'u mashhadun akhar sai ga wani faifai kuma ya fara wa huwa istidadu Musa lil mawqif tattalin Musa don tsayi gaba ga ubangiji ya amso alluna waɗanda yake akwai ibada ciki wato wurin matsayi almarhum wato mai ban tsoro Baina yadayhi gaba ga Allah fi hadhihi alhayati dunya cikin wannan rayuwa ta duniya wa wasiyatu li akhi amma kamin ya tafi kuma ya wasiya ga dan uwansa Harun eh, qabla zahabi gabanin tafiya shi li hadhal liqa'il azim gaggamuwa wannan gamuwa da Allah da mai girma liyati ya qauma kubi da salatu wato zai tafiya kawo musu abin da za su yi al mufassala wanda yake da hukunci da daki daki yamna uhum ha min min tashawuq ila shirki domin bin wannan ibada ya zai hana su ga bege zuwa ga kahirci wal ce da bauta maguma gumaka allati ra'au qauman yakufuna ala wanda sun kaga wasu mutane na lazimta akan su wato kenan ya ce Musa tsare su kada su yi komai abin nan har in komo Allah ya min alkawali zai ba mu abin da za mu yi na ibada wanda zai tsaya matsayin wannan wa wa'adna Musa Allah ya ce mun kai wa'adi ga Musa 30 laita mun ka ce ka tafi cikin kwana 30 za mu baka za mu baka abin da za ku yi mu za mu yi mai magana indan ci haɗe haƙun ƙarewa kwanukan nan bi an ya suma ha kuma an kace shi azumin su kwana talatin wahiyar zulƙida zulqida wato shine azumin zulƙida bayan shawwal fasama ha sai ya tafi yayi azumi falan ma tammat an kara kulu wa fami wato lokacin da ya yi kwanukan nan talatin sun kai sai ya aswaki wato abin nan don ya ga bakinsa na wari kunga in mutum ya yi abin nan kuma in ta gaba ga ubangiji ina warin baki ba su taka sai ya yi aswaki ba mara kullahu bi asharatin ukura kun ga kenan bid'a ko da alheri ka yi ta sharri ce yayi aswaki Allah bai ce masa ya aswaki ba shi da kai ne ya ga bai kamata ya tafi da warin baki ba da eh, saboda aka yi aswaki sai Allah ce to ƙara goma eh, kun hamda ko wa eh, amara kullahu bi asharatin ukhra li yukammila ko li yukallimu dan shi masa magana bi khulufi famihi wato da wani bakin kama qala ta'ala wa atammaha bi ashara ya cika 30 din nan da goma sun kaza 40 saboda kun ga zulhijja kun ga su akwanukan hajji fatamma miqatu rabbi miqatun ubangiji ya cika 40 lailatan dare 40 ga 30 na harko ga goma na kari wa qala musa li akhi alhali kutuna hukamin musa ya bar gida ya ce ma dan uwansa khulumni fi qaumi kamaye min ga mutane na kada ka bari su karkace wa asli amran ku gyara al'amarin su wala tattabi sabilil muslimin kada ka bi hanyar masu barna ku koma kuna bauta mu guma kan nan domin ya ga suna son su samu wani abin bautawa yi kokari ka tsare su kada a koma ga bautan abin nan ka ku bari sai na komo to ci gaba wannan yana nuna kari a cikin addini ba shi da amfani ko da alheri don wasu suna in suka yi rukuyi din nan yanzu ga wasiyar da yayi kuma ya tafi kuma ga abin da ya same shi can kun gane ko eh to ci gaba walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وحر موسي صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ثم يأتي مشهد mashadun سيقع sai ga wannan faifai mai ban tsoro ya zo kai na tassallahu hu Musa bil khidab inda yake Allah ya keɓance annabinsa Musa da magana al mubashir wanda yake tsakanin su kawai babu wani mala'iki wala nadari na hannu kaifa kana kalamun lai ba mu sani ba mu yadda magana Allah take subhanahu li ah, ah, ko li abdihi Musa ga lokacin da ya yake wa Musa magana mun sani ah. ya yi karhin mu wala kaifa talaqahu Musa kuma yaya Musa ya ji da kunne ya ji ko da yaya ya ji ba mu sani ba wata sumiru zalika muta'azzirun alaina musuran ta ga yadda abin ya auku bai yiwa gare ku fa yajibu imanuna bihi jumlatan wajibi ne mu ce ya auku kun gane kun dunkule to wala ma jaa Musa li miqatina lokacin da Musa ya zo ma miqatin mu lil waqti allazi wa'adna ga lokacin da mun kai masa wa'adi bil kalami fi za mu yi mai magana wa kallamahu rabbu ubangijin sai masa magana bila wasidatin babu wata wasida kalaman yasma'u magana wanda yake yana ji fastahala Musa kalaman rabbi sai Musa ji dadin magana Allah fashtaka ta ila ruwati kamar yadda ya ji magana ya tsammanin kuma yana gani ya kamata ya gani domin da ji da gani ba a don su ke kama ilmi ba domin ilmi kana samun su ta hanya biyu ko ka ji ko ka gani kun wani da ko to ya ji saura gani saboda ka yi tsammanin yana yiwa qala rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji na ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka kun ga bai ce min ka nuna min kanka ba sai ya ce ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka wato in ji daɗi ƙala tara ne sai Allah ce a'a ba za ka ganni ba wato lan yana kore har abada wato kenan ba za ka ganni ba nan duniya ai la kadiru ala ru'yati ba ka iya gani na wa ta'biru bihi duna lan ura bai ce ba a gani na ba cewa ba za ka ganni ba bai ce ba a gani na ba kun hamta ko ta wannan cewa ba za ka ganni ba abin nan fi du an imkanar ru'yatihi ta'ala yana yi wa wata kenan za a iya ganin ubangiji walakin fil akhirati amma lahira banda nan duniya nan duniya duk wanda ya ce ya ga Allah kafiri ne an yi khilafa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ko bai gani ba uh, abdullahi ibn abbas yana cewa ya gani aisha tana cewa abubuwa uku wanda ya jingina su ga annabi ya kaka kariya. wanda ya ce ya ga Allah ko ya koyi wani abu na manzanci ko kuma uh, yana abin nan ya koyi wani saboda wani uh, ko kuma ya ga Allah ko kuma ya san gaibi wanda ba ta homai da shi ba kun gane ko a wujuhun yawma idin nadira ila rabbiya nadira don ya nuna lahira yana yi wa IDB zuwa ga ubangiji don an ce ga wasu fuskoki ranar tashin kiyama masu ni'ima ne suna dibi zuwa ga ubangiji dubin jin daɗi walakin anzur ila jabali wato kenan ba za ka ganni ba amma in kana kana bari in nuna ma Allah ya ce ma Musa bari in nuna ma rashin yiwuwa wanzur il jabal kaidi dibi zuwa ga dutse wanda yake yafi ka karihi ko bai da irin naka ko ba mai laushin jiki bane kamar ka fa in istaqarra makanahu in ya zauna wurin sa bai bai gushe ba fa sawfa tarani za ka gani ayat in eh, abin nan eh, tusbitu ru'yati wato in ta tabbata ru'yati in ya zauna ya tsaya kenan ga bayyana ta gare shi ko da yake bai da rai irin naka wa illa fala taqta laka amma in dutsin nan ya kasa zama to abin nan kai ya nuna ma ba za ka iya ba falan ma ta jallarabu lokacin da ubangijin musa ya bayyana wato ga dutse bayyana kuma wadda ta dace da shi ai zahara min nurihi qadara nisfi amulatin gurgudon abin rabin amula wannan ita ce ai ake ce ma amula gehen wato abin nan kan yatsa to gurgudon rabin amula kenan ya bayyana to wannan yaya mutum ya ce an mula shi kun bai yiwa in ce haka nan da kaina sai dai hadisi ne don haka na ce kama fi hadithin sahahul hakim kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake hakim ya inganta shi to eh. eh ta tabbata ko liru'yati in shi dutsin ba ba sauka tarani wato ta tabbatu kenan za ka tabbata to wato lokacin da ubangiji ya bayyana liljabal ga dutsi. ja'alahu da kan sai ya mai da dutsin gari bil qasri dakka kenan wa quri'a bil maddi a madukukan wato gari mustawiyan bil alwan da yake ya ya zayan tsaye da kasa addaqu wa dakku bi ma'ana ko dakkahu ko dakkahu dun ma'ana su guda ya nike shi wa hiya tabtitu shay'i wa saqi wato nike abu shine abin nan dakkahu ko dakkahu wato dutsen nan sai ya rushe wa kharra Musa sai kashi Musa ya fadi alhali yana suman me magashiyan alaihi ya suma li hauli mara don tsoron abin da ya gani falamma afaka lokacin da ya falka qala subhanaka kun ga kenan kuma ko wannan falka wanda ya tsaya yayi ai kun ga wata ni'ima ce dutsi ma ya kasa dauka balle mai mai rai to lokacin da ya falka sai ya ce subhanaka sarki ya tabbatar ma Ah, tubtu ilayka na mai da al'amari zuwa gare ka min su'ali ma lam umar bihi roƙon nan da ni baka roƙi baka umarce ni da in roƙa ba na yi laifi na tuba eh, eh. kenan wannan ya nuna Allah na ganuwa hmm. sai dai Musa ya saba ma ya yi roƙi abinda ba umarce shi ba umarce shi ba eh wa ana awwal mu'min kuma ni ne farkon masu imani fi zamani cikin zamani na kun fahimta ko ba mu zuka tabin ne ko a da haka na yake hmm. haka makalla eh. tambayar malamin nan eh. cewa da ya ce kinan nan Allah ya wannan tambaya ta nuna Allah yana ganuwa eh Musa eh. bai tambaya ko kuma bai jira izini ya tambaya ba to ashe kenan ka ga rashin jiran izini shi ma abin nan ne kuma wato ganin nan ya nuna kuma duniya ba za a gan shi ba don lantara ni ba za ka ha an sa lan inda an ce latara ni yana yiwa anan ko kuma ba a gani na gaba daya amma lan yana kore mustaqbal haka hmm. eh. a nan wanda a nan suka rika suka rika bayanin cewa suna ganin Allah za mu ɗauke su mahaukata ko kuwa kafirai wato kafirai ne hmm. wannan magana an shafa ba a gani hmm. Allah hanyar da ce ba a kala waɗannan kuma an ce masu tsara da ne mu ci gaba ba da jama'a ya mu'min اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين to faifan dai bai kare ba bayan Musa da ya falka yayi wannan magana ta tuba to ga abin da Allah ya ce masa qala ta'ala lahu sai Allah ya ce masa ya Musa in nistafaituka ala nasi ni na zabe ka akan mutane na baka na zamanin ka na baka annabci bi risalati da manzanci na da ni baka jam'i risalati ga wata qira'a risalati wa bi kalami kuma magana da ni ma wanda yake ban wa kowa ba na kebance ka da shi na zabe ka da shi fa kul ma ataituka ka riki abin da ni baka min alfal na daraja ka tsaya nan wa kun mina shakin ka zan cikin masu godewa li an umi eh, li an umi ga ni'imomin da ni ma wato ka gode kuma ka tsaya inda na tsaye da kai to wa katabna lahu wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين to wakatabna lahu fil alwahi kuma mun ka rubuta ma Musa cikin allunan Taurat wato wakanan min sidiril jannati wato ita allunan nan na abin nan ne magariya magariya aljanna ko kuma lu'lu'u wanda ake ce ma jad ko zumurrud nauka ne na al'ulu sab'atun wato allo bakwai ko kuma allo goma min kulli shay'in wato bayani na komi yuhtaju ilaihi wanda ake bukata gare shi dini ga addini mau'izatan wato wa'azi wa tafsilan kuma da ƙarin bayani li kulli shay'in ga komi wanda ake bukata gare shi wa khuzha bi quwwatin sannan Allah ya ce ma Musa ka riki wannan littafai wato waɗannan alluna da ƙarfi da jiddin da da karfi ah, wa ijtihadin da kokari wa amur qaumaka ya'khudhu bi asani kuma ka umarci mutanen ka su yi riko da mahi kyawun su abinda an mahi kyawun wanda ya bayyana gare su su yi aiki da shi wanda ba su yi ba su gane ma'anar shi ba su yi imani da shi kada su eh, rikice kun gane ko kama qur'ani wadihi da wanda abin nan huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun mukamatun hunna umul kitab bayyanannu wanda yake su sun kafiyawa yawa wa akharu mutashabihat kamar a ce Allah yadda yadda yadda ta akan al'arshi kun ga wannan mutum bai iya sani ko kuma yadda yayi magana da Musa wannan mutashabi ne kai imani da shi kada ka ce yaya yake kun gane ko to shine ahsan wanda yake mutum ya ya san yadda yake yiwa wato su yi aiki da da mahi kyawu kenan wanda abin nan mutashabi ko fi imani da shi sauri kum darar fasikin sannan kuma zan nuna muku gidajen fasikai wato gidajen fir'auna da mabiyansa wa misir misra ba'da ilakin bayan halaka kenan zan mai sheku masar ku gani li ta'tabiru bin don ku kula da su duk wanda ya saba ma Allah haka za a yi masa wa ma'anar ira'ati abinda an nake nuhin da za a nuna musu al-idkhal bi tariqil irti wato kenan za a shigar da su masar wato sun gade ta wa yu'ayyidu qira'atu man qara'a sa'uritukum ga wata qira'a kun fahimta ko sa'urikum kenan sai ce sa'uritukum كما كما في قوله أورثنا القوم الذين كانوا يصدقون مشارق الأرض المغاربة وعد من كرنت kun fahimta ko sun bayyana akibata ta manya takabbar bayan haka nan ya bayyana akibar wanda ke girman kai cikin ƙasa ta hadiran libani isra'ila don a tsoratar da bani isra'ila yanzu gashi an ba su mulki kada su girman kai in sun yi girman kai ga yadda ake amshewa fala ya amalu amala fir'auna kada su yi aiki irin aikin fir'auna wa ashbahu da waɗanda ne kama da shi